بسم الله الرحمن الرحيم زام الشجاج ينجو نكرا سمون اللتاتي ومشير يحبرك أبداني الصحيح والبخير البخاري ناء الإمام البخاري إيه آه إذن بعمل شيبا آه زنجو إن فرقو من جمع حديثي نجو أيمزكما إن شاء الله تعالى زام الشجاج حديثي نأخو نعم كرنته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الثالث حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحلف فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ ما أنا بقارئ قال فغطاني حتى بلغ مني الجهد ثم أغسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فضبطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أغفلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فضبطني الثالثة ثم أغفلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل عليه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن النوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي يا ابن عمي اسمع من, من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أختي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جاءت به إلا عودي إلا عودية وإن, وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا ثم لم تنشب ورقة أن توفي ثم لم أن ثم لن ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي آه طيب آه وانا حديثي نأخو الإمام البخاري رحمه الله تعالى يجي قال حدثنا يحيى ابن بكير وأن يحيى ابن بكير ينا ليدا قتكين تقاتقان معلمان الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأن شيء من مصر ينا ليدا قتمني معلمان حديثي نظر مصر فأن معلمان سكي سوا yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ci sanin ko suka fi sasan ilimi daga laifin sa'ad فإذا أنت ان كذا أنت آه، أثبت الناس عند الليل وتوفنا فيها وأنا يحيى بن بقيف إيه، أنا إذا إيه سمعت أن تتكلم بنتيش لازم تاكما إندي يروي رواية دك ليس بن سعد آه، حقيقة آه، رواية سيدة في كرشي كمريد دمع لميسك إشارة يكي تيوا قال حدثنا الليث شوانا يحيى بن بقيف كينا يكي تيوا ليس بن سعد المصري شما تزيسره ya bani labari kala yake cewa an uqayl daga uqayl uqayl wannan shine ibn uh, khalid ibn uqayl uqayl ibn khalid ibn uqayl shi kuma an ya rasu a garin misra shi ma uqayl an ibn shihab wannan ibn shihab shine malamin malamin malamai da dama daga cikin gidajirai na ilimin hadisi sun yi karatu wajen ah, muhammad bin sha'abi zuhuri shi ne muhammad bin muslim bin sha'abi zuhuri almadari shi kan madina قال يجي ah, an urwata ابن الزبير ya karbo daga urwa ɗin zubair wannan urwa dai ne wanda muke bayani ah, ba da jimawa ba wanda yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai da aka sani da fito da kuma ilimi na na ilimi a madinatul munawwara da fatawa shi wannan urwa bin zubair ah, yake cewa an aisha ya karbo daga aisha radiyallahu ta'ala ha ummul mu'minin أنا أكرمت أم المؤمنين سبيلا الآيين دا وكان آية بتوكسين سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطورا إذا ما كانوا روانا السنة دي زاموا يا كفن تيري فكان يم مدينة دا آه، دائمنا المصرح yan madina da yan misra kamar yadda wancan wanda ya wuce shi ma a yan madina ne da yan misra na farko kuma hadisin farko ya tsakanin yan maka ne da yan madina wannan kuma tsakanin yan madina da yan makka wannan sannan fa'ida na gaba a ƙarƙashin wannan sanadin wannan sanadin ala sharɗin sitta an gane ko idan muka ce ala shartu sitta hada sanad ala shartu sitta kamar yadda muka taba bayani shine malamai na kutubu sittan nan gabaki ɗaya sun daga al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Nasa'i da al-Imam Ibn Majah dukkan su sun fidda wannan sanadin a cikin littattafan su zancen farko ma'ana dukkan ruwatsun su ruwaito da su su ruwaito su a cikin littattafan su zance na biyu shine ruwaito binafsin nafas kamar yadda wannan sanadin ya zo haka sun ma sun ruwaito shi a littattafansu da wannan siya an gane ko eh, a takaice dai wannan rijal din da baki ɗaya na wannan sanad din duka sun zo a cikin kutubur sitta wannan kuma yake nuna karfin sanadi duk sanadin da ka zance ala shakka sitta kaga yana nuna karfin wannan ah, sanadi din أنها قالت لما إتعاشى رضي الله تعالى عنها تاتي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم abu na farko da aka fara yi wa annabi da shi wato na wahayi a ru'yar saliha shine mafarki wanda as-saliha na gaskiya shine as-saliha kamar yadda yake a fadwa wanda na gaskiya a cikin baccinsa. فكان لا يرى رؤيا يكتم كبايا جنن مفلك إلا جاءت فاتيتاز مصر مثل فلك الصبح وتنكة حسكنا الصبح فلك الصبح شين حسكي وتونا الصباح يضع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر وكان آية فارق الإصباح يفسر شدة حسكنا نرانا ضوء الشمس والقمر حسكي نرانا دوتا ابن عباس to a illa ja'at da khalad as-subhi fa ce wannan mafarkin ta zo kamar haske na asubahi subahi thumma da ilayhi al sannan kuma aka zaɓa masa wato ce bantaka ne al-khala yayi khalwa ya fita daga cikin mutane ya je ya samu nuri ya illa kansa domin ibada shine thumma hubbiba ilayhi al-khala wa kana yakhlu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana keɓantaka ne yana ibada bi gari hira'in a kogon shi wannan kogo na hira din algar shine abin nan rani shine algar kamar alkaf kamar alkafi hira kuma sunan kogon kenan mun yi bayani tsakanin shi da makatul mukarrama amin mil hukumi fa yatahannatu fihi yana bauta a cikin wannan kogon wa huwa ta'abbud al-layali dawati al-adadi shine bauta a cikin wasu darurruka eh, du. wannan ba wai yana cikin hadisi bane malamai suka ce mudraj ne wa huwa ta'abbud wannan maganan az-zuhri ne maganan Muhammad bin Shahabi zuhri ne ana tare da ni sai wa huwa ta'abbud shine dai bauta maganan zuhri ne muka ce al-layaliya zawatul adri darurruka waɗanda suke idaddu kabla an yanzu ila ahli kafin ya koma zuwa ga iyalinsa shine ila ahli wai tazawwad lidalika domin ya fara yin guzuri domin waɗannan darurruka kusan kusan waɗannan darurruka an gane ko shine wata zawwado yana komawa wajen iyalinsa domin ya yi guzuri wanda zai ƙara komawa ya ƙara yin wasu darruka a wannan kogon na bauta sun ma yadda ila khadijata sannan sai ya koma zuwa wajen khadijata sai ta zawwado limisliha sai ya ƙara ɗaukan guzuri wannan limisliha nan malamai sun yi saɓani zamirin nan yana koma menene yana koma ma khadija sun yi wani uzuri da misliya domin kusan kwacinta ita ne suka ce wasu maganganu wajen kusan guda hudu ko suka ce domin ya yi uzuri domin a kusan kwacin waɗannan kwanakin da yayi kwanaki na bauta sai yanzu ya ƙara yin guzuri domin zai koma ya ƙara yin kusan su sai kasance domin yana koma ma waɗannan darurrukan da ya yi magana na biska ce a'a yana koma ma bauta karan kanta ibada din sai ya dawo wajen khadija domin ya yi guzuri kwatankwacin wannan bautan da yake so ya koma ya tsara yin bautan magana na uku suka ce yana koma ma khalwa sai ya dawo wajen khadija ya ƙara ɗaukan guzuri domin ya koma ya kara wofinta ya kara yin khalwa wafinta ya ƙara killace kansa gwargwaron wannan killace kansan da ya can kwanu magana na uku kenan na hudu suka ce a fahimci zan wani da misliya yana dawo koma wajen khadija domin ya yi guzuri ya koma ya ƙara yin bauta na wannan watan da ya yi wato duk shekara idan ya zo kafin ya tafi wannan kogon sai ya zo wajen khadija ya ƙara yin wannan guzuri sai kasance wannan yana koma ma wato wancan da yake kadaitaka kenan yana bauta a ciki ina fata ana tare da ni tsaye matsala ta gaba a can ya ce kabla an yin zuwa ila ahali kafin ya koma zuwa wajen iyalinsa a nan kuma sai aka ce ta faita a sun mayar zuwa ila khadija sannan sai ya koma ma khadija ita kadai a can an ce kafin ya koma ma iyalinsa sai aka ce kuma yana dawa wajen khadija ita kare. to ya za mu yi taufiƙin maganganun guda biyu ha can an ce kafin ya koma ma iyalinsa da ƙarshe kuma sai aka ce yana koma ma khadija sai malamai suke maganganu guda biyu maganan farko suka ce a abin da ya sa aka faɗi khadija nan min babi itlaqal juz'i wa iradati min babi tafsir ba da al'umu wato can yana koma mai kafin ya koma zuwa ga iyalinsa yana dawowa wajen khadija ya yi guzuri wurinta to ita khadija ai ita juz'i ne na iyalin nasa an gane ko magana na yi suka ce a'a dukkan guzurin da yake ɗauka wajen khadija saboda haka mace ɗaya za ta iya ce mata iyali ai mutum zai iya tambayar ka ya iyalinka ko matan ka to saboda haka can da aka ce kabla an yarja ila ahli kafin ya koma ma iyalinsa ana nufin khadija sun mayar jo ila khadija sannan ya koma ma khadija saboda ita kadai ce wanda take taimaka masa da wannan buzurin da yake samu yana zuwa da cikin da yake bauta wato nan cikin kokon ina fata ana tare da tsaye kuma kamar yadda kuka sani wannan bautan da yake a cikin wannan kogon wata ɗaya ne ya yi sa a ciki kamar yadda ya zo tafsirinsa a wata riwaya falamma ƙazaitu jiwari a wata riwaya shahara a wata riwaya shahara riwayar musulmi. ta faɗi adadin wannan abin nan mafafsaka da yake a nan wannan kogon shi ne wata ɗaya riwaya ta al-imam muslim rahimahullahu ta'ala hatta za'a wal haqq har sai da gaskiya ya zo masa wa huwa fi gadi hira'in yana cikin wannan kogon na hira fa za'ahu malaku sai mala'ika ya zo masa menene bambanci tsakanin alhaqqu da malak suka ce ai abu ɗaya ne har sai da gaskiya ya zo masa menene gaskiya suka ce wahayi waye kuma yake zuwa da wahayi shine dai mala'ika فجاءه الملك في ملائكة يزوم فقال اقرأ فيك يكرأ سويا رسول الله sai ya ce ma ana bi kare lalle ni ba makaranci ba ne tun da annabi kamar yadda ka sani ummi ya ce ni ban iya karatu ba kala ya ce fa a ne sai ya ɗauke ni fa gabba ne sai ya shaƙe ne hatta balaga min min jihar har sai da ya kai matuƙa wajen shaƙe ne ya bani wahala sun ma sani sannan sai ya sake ni fa kala ikra ya ce ka yi karatu kultu ma ana bi ya ce ni ban iya karatu ba fa a sai ya ya kara damke fakasta nisaniya ya matse ni na biyu hatta fara da min lulja da har sai da ya kai mashiga wajen matse ni sun ma arzani nisan na ya sake ni fakara ikira ya ce ka yi karatu fakultu ma ana bi ya ce ni bai iya karatu ba fakasta ni ya kara damkana fakasta nisaniya karo na uku ke ya kara matsaye ni karo na uku sun ma'arsanin nisan ne ya sake ni fa ƙara ikra bi sun rabbi kallari halaka halakar insani min alaka ikra wa rabbuka akram ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta halakar insani min alaka ya halicci mutum daga jini ikra wa rabbuka akram sannan ka yi eh, karatu da sunan ubangijinka akram mafi karanci kun ga da wannan ne malamai suka kafa hujja abin da ya fara sauka na wahayi shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq hadisin da zai zo baya na ya ayyuhal mudaththir hadisin jabir wanda Abu Salama yake cewa sa'altu jabir ayyul qur'an unzil kamar yadda ya cikin sahihain wancan hadisin bayan yankewan wahayi shine ayoyin da suka fara fasa ya ayyuhal mudaththir shine taujihin malamai da suka yi an gane ko tsaye amma zance yake inganci shine waɗannan ayoyin su ne suka fara sauka ga annabi muhammad da sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka yi bayani kunga sun sauka ne da bismi kai karatu da sunan ubangijinka فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في Allah ya koma بها ما suke يسكي da ne. zancen farko da wannan kista abin da ya faru damirin yana koma ma kista abin da ya faru magana na biyu sai ya koma da ita waɗannan ayoyin ana tare da ni Yar zufu fu'aduhu zuciyarsa tana hauhawa tana rauraya muttariba tana kai komowa so saboda tsoro fa dakhala ala sai ya shiga wajen kuwa bintu lirin ير خويلد بن عطر بن عبد العزى رضي الله عنها ألا قرأ متعدى فقال زملوني زملوني يسي يا خريجة كل اللبيني كل اللبين فزملوه تسك للبيشي حتى ذهب عنه الرؤو حرفين الصورو يكي تلقى قريش الرؤو شيء الفزع والخوف فقال فيسي لخديجة فيسي ما خديجة وتسي خديجة ما تنسى غيره طيب. wa akhbara al-khabar sai ya bata labari abin da ya faru da shi laqad khashitu ala nafsi yace wallahi ni tsoro ya kama ni naji tsoro a kaina menene ya same ni haka fa qalat khadija sai khadija tace kalla ina a wallahi ma yukhzika Allah abadan Allah bai taba tozartar da kai ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lakafirir rahima saboda ababe ga su kamar haka kai kana sadar da zumunci wa tahmilul kalla wanda zai da shi ko yana da shi amma kaɗan kana taimaka masa shi ne alkalmi mai nauyi ba mamaki yana da wani abu ɗan kaɗan amma sai sai ka taimaka mashi yana da cin yini kawai sai ka zo ka taimaka masa na safe da na yamma wa huwa kallin alama wa lahu aina ma yuwajjihu zuwa يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم سورة النحل wa taksibul wanda zai da shi kana wadatar da shi ma'lum zai da shi kwata kwata gaba shi daya ina fata ana tare da ni shine taksibul ma'lum wa taqri dhayf sannan kuma kana entertainment dan bako idan kai bako kana karrama shi shine taqri ba. Wasu tu'inu ala nawa'id al haƙƙi kana taimako akan ababe na gaskiya annawa'ib jam'i ne na na'iba suka ce idan abu ya faru na gaskiya annabi yana tsayawa ya ba mai gaskiya gaskiyansa abu na karya ya tsaya ya ta shi shi ya ya zo da nawa'ibul haqq malamai suka ce ababen nan guda biyar da Khadija ta faɗa ta ce ta sanadiyar su Allah subhanahu Ta'ala ba zai wulakanta annabi ba annabi ba zai wulakanta ba malamai suka ce duk wanda ya rike waɗannan siffofin yake aikata su a rayuwarsa to Allah zai taɓa wulakanta shi ba a rayuwarsa ina fata an gaji. in dai mutum ya rike siffofin na ababen da annabi yake to Allah ba zai wulakanta shi ba a rayuwarsa gaba baki ɗaya Allah ya azurta mu da fitantuwa da waɗannan siffofin فانطلقت به خديجة في خديجة تتفيد شيء حتى adabdihi warakata ibn nawfal ibn asirin ibn abdul uzza har sai da sayo da shi wajen waraka ibn nawfal ibn asirin ibn abdul uzza ibn ammi khadija radiyallahu ta'ala anha shi tantan babban khadija tunda ita khadija bintu khuwairid ibn asari shi kuma waraka ibn nawfal ibn asari kun ga babanta da baban waraka babansu daya babban sani ina fata ana tare da ni wakai ana mura'an sanakta na jahiliya shi kuma wannan waraka mutumin ne wanda ya karɗa nasara a lokacin jahiliya yadda abin yake waraka da shi da yanzu sun kyamace bautan gumaka sun suka tafi ɗin ruwa suna neman addini wanda zuciyar su za su samu na kowa a kansa wanda za su yi itinafinsa wato su rike shi suna bauta ma Allah shi da suka tafi sun suka tafi sham suna tafiya sham sai suka samu waraka sai ya samu wasu suna addinin abin nan nasara nasaranci wato kirista kenan amma ba irin kiristocin nan na yanzu ba a lokacin da waraka ya same su sai ya karɓi addinin nasaranci da ya karɓi wannan addinin su kuma waɗannan yaƙini a lokacin suna addinin da annabi isa alaihi salam ya zo da shi wato ba su canza injila ba ba su canza injila ba sai ya karɓi wannan addinin sai ya ci gaba da addinin ya burge shi to shi yasa ta sanadiyya haka ne warka ya iya sanin siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ku sani daga baya sun canza injila suka cire wato sun canza bible din da suke karanta suka cire dukkan wasu ayoyi da sauransu da suka yi magana akan sifofin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da waraka ya karɓi wannan addini da canza wannan littafin addini ne na hakika وكان يكتب الكتاب العبراني يا كتب سينا ربوتي كما دا يارينا يهودا شين عبراني yaren yahudawa فيكتب من فيكتب bila ibraniya masha allah شاء الله ba waraka ya kasance yana iya rubuta da injila da yare na na na yahuda shine ibraniya masha Allah ya kuma abinda Allah subhanahu wataala ya yarda masa ya tsare masa ya rubuta malamai suke ce warka din nan masarin lugari bayan abin nan ibrananci kuma yana rubutawa da larabci wato Allah ya hore masa sanin yarurruka wa kana shekar kabirar kuma ya kasance mutum ne wanda yake mai shekaru kwada hannu kuma ya makance fa qalat lahu khadija khadija sai ce masa ya bana hannu isma' min bi akhika ya kai dan dan baffa ka saurara daga dan dan dan uwanka dan dan uwanka waraka tsotso ɗinsa yana haɗuwa da annabi ko baban annabi abdallah zuwa kusai ibn klas a nan suke haɗuwa da shi zuwa ga kusai da shi za ce ka saurari ɗan ɗan uwanka tunda dukansu na saba ɗin fita suna haɗuwa zuwa ga kusai tsaye da ya saurare shi ba kala lahu waraka sai waraka ya ce ya bana akhi ya ce ɗan ɗan uwana Maza tara wai ne ka gani ka bani labari da kanka da bakinka fa akbara wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khabara ma ra'a sai annabi ya bashi labarin abinda ya gani fa qala lahu waraqatu sai waraka ce, hadha an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa alaihi salam wannan dai shine abokin sirri da Allah subhanahu wa ya saukar da shi ga annabi Musa alaihi salam annamus malamai suka ce shi ne abokin sirri haka al'imamul bukari ya fassara shi a can kamar yadda za mu gani nan gaba a kitabul abdiya wato abokin sirri magana ne da suka ce annamu shi ne abokin sirri na alkhairi jasus jasus shi kuma abokin sirri na sharri <laughs> ana tare da ni wato su ne waɗanda ake kira yanzu ne CID ko su ma CID ɗin kala-kala ne akwai waɗanda shi suke kawai aikinsu shi ne suna sajjarsu malamai da inda malamai suke karatu suna zuwa su je idan ka taɓa gwamnati sun kai rikos zuwa gwamnati kana cikin karatu sai ka ga an zuwa kama ta to su ne jasus namus kuma abokin sabi na alkhairi haka wasu da sai tauji a takaice ne shi ne jibril alaihi salam shine jibril alaihi salam sabida mai waraka ya siffanta shi da annabi musa yace ne dai wanda aka turo ma annabi musa malamai suka ce saboda dalilai guda biyu akwai kamanceceniya tsakanin littafin attaura da aka saukar ma annabi musa da alkurani mai girma kamanceceniya ta bangaren ahkam taura ta tattaro hukunce-hukunce sosai kamar yadda alkurani ya tattaro dalili na biyu kuma da ya siffanta cewa wannan dai mala'ika shi ne irin wanda aka saukan malai musa da shi domin ya tabbatar da annabancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna wa mutane cewa lalle wannan ba da kuke gani annabi kuma za ku gani nan gaba sai waraka ce ya laita ne ya jaza'an kai tona jaza'an a lokacin da eh, ya kasance ina mai karfi shine jaza saurayi ya laita ni sai a fiya jaza lokacin da zai kasance nan gaba ya kasance ina sharp ina saurayi laita a akunu hayyan sai sona a kasance ina a raye sai yi kuri duka kawo muka a lokacin da mutane mutanenka za su fita kai Allahu akbar a lokacin annabi bai san da cewa wai za a fitar da shi daga makkatul mukarrama waraka yake ba shi labari a karkashin nan ibn malik rahimahullahu ta'ala mai alfiya yake cewa iz yana halatta a yi amfani da ita fil mustaqbal akan abin da zai abin da yafi shahara wajen larabci ka'ida na nahau iz ana amfani da ita akan fi'ilin da ya wuce fi'il madi fi'il madi iz ja'a huna to amma yake cewa sanadiyar wannan hadisin yana halatta a yi amfani da shi in kana larabci a kan filin mugawari sannan malamai suka ce kuma yana halatta mutum ya yi tamanni na rayuwa amma idan ya kasance alkhairi yake so ya aikata kun ga waraka nan ya nuna ne ina ma dai a ce lokacin yana raye lokacin da ah, kafirai kurin shawa za su fi da annabi daga makasin mukarrama gagashin wannan malamai suke cewa wannan yake nuna cewa waraka wato ya karɓi musulunci ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabani ne wajen ahlul ilmi cewa waraka ya yi imani da annabi kawai yi ba karkashin wannan jumla ya laitani fiha a laitani akunu hayyan in yukhrujuka qawmaka da qawmuka da kalmomin da za su zo a baya cewa waraka ya imani da النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا فسأنا سأردني فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من ذا الله في رابع أن يسأله فبسع غريشي أو مخرجيهم وإنشي يعني كرم كينا وإذا ستجد من ذا مكة المكرمة أبني أنا باش باري قال نعم يسي قريكا لم يأتي رجل قط حكا يسي شباب شباب قط قائد الله رجل sai dai kaftu kaftu sai eh, ba tare da tanwini ba lam ci rajulun kaftu bi mithli ma jikta bihi illa udiya ba taba babu wani wanda zai zo wani mutum da zai zo ne mithli ma jikta bihi da kusan kusan abin da ka zai da shi illa udiya fa sai an yi adawa da shi a sai an yi adawa da shi abin da warka ya ba shi labari kenan sai ke ce musu in yudrikum yawmuka ansurka nasran mu'azzara idan Allah subhanahu wata'ala wata rintsar da ni lokacin ta ya ce ina a raye lalle ansurka nasran mu'azzara zan taimake ka taimako wanda yake mai karfi shine mu'azzara kun ga wannan duka yana nuna mai imanin waraka da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam أما لي ثم لم ينشب أن أنتوسيا سيري لم يلبق ثم لم ينشب بيرا يعني طوبة بكي من لوكة أن توفي الله سبحانه وتعالى يكر إرا يورثة وفتر الوحي في وحي يجي ألوكة دعم يفعل في وحي يجي لم يلبس شيني إيه، ينشب ما لم يثبت شيء إيه، a lokacin hikiman da ya sa wahayi ya yanke shi ne domin tsoron nan da ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yadda zai samu na shafi na karɓan wani wahayi nan gaba muhammad bin ishaq mai littafin sira al-maghazi yake cewa barbarin shekarun yankewan wahayin nan shekara guda shekara uku yankewan wahayi haka muhammad ibn ishaq ya wasu malamai kuma sun faɗa ka sun haka amma da shi abin da ya rigayar ke kamar yadda malamai suka ce wannan yake nuna cewa karkashin maganan waraka da yake cewa laitani fiya jaz'an laitani akunu hayyan illi kurjuka kawamuka an gane ko ƙarƙashin waɗannan ibarorin malamai suke cewa wannan yake nuna cewa warka bin naufal bai riski annabanta annabi ba wato da'awan annabi bai riski afwan a bai riski da'awan annabi ba wato yaduwar musulunci an gane ko da wannan abin ya faru duka mukaddima ne na lokacin na wahayi an gane ko lokacin farko-farkon wahayi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabanin abinda Muhammad ibn Ishaq yake kayan cewa a littafin tafsira al-Maghazi cewa waraka ya rike da'awan annabi har ma akwai lokacin da ana azabtar da su Bilal da su Ammar da sauransu ya shuɗe ya gansu ya ba su haƙuri akan halin da suke ciki don ce yake inganci da ya riske da'awan ba amma ya yi imani da annabi kamar yadda muke bayani malamai sun fi da fa'idodi masu ɗimbin yawa ƙarƙashin wannan hadisi za mu karanta su a gurguje fa'ida na farko da suka shi shine aisha radiyallahu ta'ala anha ta mana bayani cewa mafalkin annabawa wani bangare ne na ne na wahayi inda farkon hadisi aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة وأن يشيرون mafalkin annabawa ya sha bambanci da mafalkin wato wani bangare ne na annabancinsu sannan fa'ida wannan kuma malamai sun ittifaqi fa'ida na biyu shine yana halasta mutum ya karfi ya dinga rikon guzuri idan zai yi tafiya zai je neman ilimi ko makamancin haka rikon guzuri ko tattali baya nuna cewa mutum bai da tawakkuli shi yasa ɗan sudan suke cewa idan suka samu kuɗi da yawa sai su rage wani bangare ko kuma su ce ma ya gama ka rage wani bangare na wannan kuɗin saboda ne tsoron yawmul aswad <laughs> wannan al'ada ɗan sudan ke zai ce ma saboda yawmul aswad saboda bakan yini wato bakan ne wata <laughs> za ka shiga ba ka da kuɗi ɗan tun da duniya juyi juyi ne kwaɗo ya faɗa ruwan zafi Biyan eh, da yanda yake da kuɗi wata rana zai ito ma ba ka da kuɗi to shine ka ga ka dinga ɗan tanadi saboda mai yau mal'aswad ah, to a nan ne malamin ke cewa ah, yana halatta mutum ya dinga tanadi a rayuwarsa kuma wannan ba wai yana nuna zai da tawakkuli ba ne yace ai manzo Allah ya ce law annakum tawakkaluna la razaqakum Allah kama razaqa tayyib fadlu ma sana taruhu bitana wannan baya nuna wai rashin tawakkuli an gane ko eh, sai fa'ida na uku shine yayin da mutum yake koyarwa ko makamancin haka za ka iya maimaita wannan jumla su domin wanda ke koyar da su su kiyaye an gane ko eh, kamar yadda za mu gani su uku ake aka ce ma annabi yayi ne yayi karatu kikra kala ma ana bukari kikira ma ana bukari eh, su uku sannan fa'ida na ta hudu shine wannan yake nuna mana cewa abu na farko da aka fara yi ma annabi wahayi da shi shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa kamar yadda muka yi tauzihin matsalan wancan hadisi da zamu karanta wanda akan shi zamu sa insha Allah hadisin dare shi bayan ninkewan wahayin ne tunda a ƙarshen wannan hadisi kun ga ayi wa fasarul sai wahayi ya yanki to da aka dawo ma annabi da wahayi shine sai aka fara saukan masa da ya ayyuhal mudaththir sai fa'ida na na nawa kenan na biyar a fa'ida na biyar shine malamai suka ce wannan yake nuna cewa ana so yayin da mutum zai yi karatun alkur'ani ko makamancin haka ko karatun littafi ne ko zai rubuta littafi ko zai yi nasiya ko makamancin haka ya dinga fara da sunan Allah bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muke mukaddima akan haka sai fa'ida na shida shine mutum yayin da yake tsoro yake cikin tsoro ko damuwa kada ya kai mashi kuka ko wata tambaya ta mas'ala ta fiƙi an gane sai ah, fa'ida na bakwai Eh, wannan eh, hadisi yake nuna mana cewa ya gabata mutum a rayuwarsa idan da fuskantuwa da halaye masu kyau kun ga khadija radiyallahu ta'ala anha ta ce wallahi a ma yukhziyaka Allahu abadan Allah ba zai taba wulakantar da kai ba take cewa saboda ne innaka la tasadir rahim wa tahmil al-qalla wa taksib al-ma'lum wa tafid al-dayf su'id ala nawahi al-haq kun ga wannan duka ababe ne na dabi'u masu kyau saboda haka ana son mutum a rayuwarsa ya dinga fuskantuwa da a ɗabi'u masu kyau ta sanadiyar su muka ce Allah fara ta'ala zai jiɗinci lamarinsa kuma ba zai wulaƙanta shi ba sai fa'ida na takwas malamai suka ce yabon mutum ba wai haramun ba ne idan ya kasance abin nan da za ta yi shi na gaskiya ne tunda nan Khadija ta yabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan baya cin karo da hadisin da Annabi yake cewa hadisin Miqdad lokacin da wani ya zo yake yabon Usman radiyallahu ta'ala anhu Miqdad da shi mutum ne mai ciki sai tuna hadisin Annabi sai ya ya tafi ya rarrafe yana jan gwiwoyinsa har ya tafi wajen wannan mutumin sai ya ɗauki duwatsu yana watsa masa aka ce me ya faru ya Miqdad yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytumul maddahina fahsu fi wujuhihim at-turab idan ku ga mutane masu yabo ku jefa musu duwatsu saboda haka malamai suka ce idan yabo ya kasance a kan ababe na gaskiya ne babu laifi tauzihin da ibn hajar yake da afsul bari an gane ku amma idan kasance yabo ne saboda neman kuɗi kamar yadda mawaƙa suke yanzu su ne za ku iya jefa musu eh, turab wato turbaya ko duwatsu ko makamancin haka sai fa'ida na tara shine yayin da mutum ya shiga damuwa sai kasance ko da matanta ne ta shiga damuwa sai ta mata lallashi kamar yadda nan khadija radiyallahu ta'ala anha ta lallashi annabi har ta tafi da shi wajen waraka sai fa'ida na goma Shi ne wannan yana nuna mana falalan Khadija radiyallahu ta'ala anha kuma hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu nisa'iha Maryam bintu Imran khairu nisa'iha Khadija radiyallahu ta'ala anha wato mafi alkhairin mataye ne Maryam bintu Imran mafi alkhairin mataye Khadija sannan Khadija annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aure ta bai auro ta mace ba har ta mutu sannan urwa yake cewa ta rasu kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara uku wannan Imam Bukhari ya fi da shi cikin ah, sahih na kamar yadda za mu gani sai saboda haka Khadija ne ta kasance tana da falala sosai yasa annabi ya kasance yana son ta kuma har bayan mutuwanta yana idan ya tuna ta yana cika cikin dama kullum yana ambatanta har yana kyautata samun yan uwansa har abin ya sa ya damu Aisha wata ran ya tsaya ya mata cikakken bayani sai fa'ida na sha ɗaya da malamai suka fita ƙarƙashin wannan hadisi shine wannan yana nuna mana cewa imanin waraka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani waɗannan su ne kaɗan daga cikin fa'idodi da abin da wannan hadisi ya kunsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana mu da wannan fa'idodin za mu karanta hadisi na na gaba wanda kuma a kansu za mu sa insha Allah قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين, بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والعود فرعب فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره نعم a آه، wannan hadisi shine malamai suke kira mu'allaf shine malamai suke kira mu'allaf الإمام البخاري هذا معلقات على لقات سن آه، صحيح ناسا ثم أيام ميتوس وبعدين كم إلى كمرين دم سيفو حتي أكان كافلي بتشكي نعم، ما بدنا حديثا يسعى معلمين تذكر موسى الجمع بين الصحيحين في سكة كرة وخدنا معلقات الإمام الكرماني يكي يسعى وانا هنا في هذا السن آه، معلقات وسأنا كلا نسمع الإمام الكرماني هنا في هذا السن من يمع المولد كي ما البخاري الشريف sannan min al na ma shari'a har babban malamin mu ah, fadilat Sheikh Muhammad Al-Hasan Al-Dadu dan Murtaniya dan Shanaqita babban malamin da ku sani ah, yana ɗaya daga cikin malaman da muka karu da shi a zaman mu Sudan yana yawan shigowa Sudan sosai yana ah, ma yana abin nan yana irka'in annadawat da kuma daurat daurat ilmiya karshen dauran da muka yi musharaka shine dauran fiqhul mu'amala da ni da sumarin shafi da su a lokacin kwanye ka wannan babban malami yake cewa asalin sharhi fasful bayan da sharhin al-imam al-ayyini wato amdatul qari asalin su dukansu wato kaman sun taso ne daga sharhin al-imamul karmani ina fata an gane akwai sharhaini shine sharhul karmani fathul bari da sharhin wanda aiwa kan da sharhin al-imamul ayn wato umdatul qayyim yake cewa wannan mu'allaq din ma'anan mu'allaq shine hadisin da aka goge yani farkon sanadinsa masu da za a misali idan muka lura nan imamu bukhari ya goge farkon sanadinsa wato daga malamansa har zuwa muhammad bin shahid zuri ya goge sai ya bar kawai daga muhammad bin shahid zuri zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira mu'alla tayyib الإمام الكرماني يكي تشوى إنك جاء الإمام البخاري وأن هنا إذا يسكن على الصراع نوانا لساكن جامع الصحيح ya kamata da littafin da mutum zai karanta kamar yadda muke so da nisan kwanaki ka fahimci terminology wato musalhat na malam tsarin idan ba haka ba ko da za ka soke wanda littafin ba za ka fahimci littafin ba ya kamata ka fahimci tsarika na malami ka san asrar da littafi so duk inda ka ga al bukhari ya kawo muhallar wannan sanadin ɗayan cikin maganganu guda uku in ma dai kasancewa sanadin wannan hadisin shine sanadin hadisin da ya rigaye shi maimakon ya mai maimai sai kawai ya kawo shi ma Allah zancen farko ke ko kuma ya kasance sanadin wannan hadisin ya yi bayaninsa a can gaba a cikin littafinsa akwai inda ya ambace sai ya kawo shi Allah. gora zance na uku hadisin ya kasance mashhuri ne rijal ɗinsa duka ma'aruf ne wajen fiqa to babu bukatuwa ma sai ya kawo sanadinsa to kawai sai ya kawo shi ma'alla wannan su ne maganganu uku da malamai suka yi dalilin da ya sa al'imamu bukhari ya kawo ma'alla bai ambata sanadi ba baya fita daga maganganu uku nan ina fata ana tare da su sai yake cewa kalabun shahadi muhammad ibn shahadi zuhuri ya ba mu labari to kun ga wannan abin da malamai suka yi bayani wannan sanadin hadisi shine sanadin hadisin da ya gabata an gane ko yake cewa akbarani ya bani labari آه، وأخبرني أبو سلمة أبو سلمة ياباني لاباري ابن عبد الرحمن دا آه، عبد الرحمن وانين أبو سلمة شيني عبد الله كثير سنة عبد الله بن عبد الرحمن وأنكم عبد الرحمن شيني بن العوف عبد الرحمن بن العوف وأنا هنا إلى إيه جبسين عشرة مبشرون بالجنة عشرة مبشرون بالجنة وأنا أكون نصد بشارة على الجنة مجلس دايا وسؤال جمع دايا سوني سوبوما أما هذا من أكون نصد بشارة على الجنة سنة دايوة amma dai a majalisi dai su ne su goma da gaske akwai wannan da suwa kuna fa'ul arba abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu da umar da usman da aliyu sai abdurrahman wannan na biyar sai zubair ibn al-awwam sai sa'ad ibn abi waqas sai sa'id ibn zaid saura guda biyu talha bin ubaidillah sai abu ubaida amir ibn jarrah waɗannan su ne ashirin wa bashiruna bil janna a majalisi طيب يجب سؤالنا جابر بن عبد الله الأوصاري جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي ينابار الأباري أينكي والوحي آه، أوسى رواية تمرد في الصحيحين شو آه، شيوان أبو سلامة شين يتم بي جابر يكي جو أي القرآن هم فلن سيء وش آية يعني أكبار سوكرا عشان القرآن سيء jabir bin abdullah ya ce ya ayyuhal muddassir ana jin yanda ana tare da yanda labarin yake sai jabir ya ce eh, eh, sai jabir ya ce masa ne da ya tambaye shi wani qur'ani ya ce sai jabir ya ce masa ne ya ayyuhal muddassir sai abu sarma ya ce ubitu annahu ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa an bani labari abin da aka fara saukarwa shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa wato ba ya al muddassir ba sai jabir ya mai reply wato ya mai da masa raddi ya ce la ukhbiruka illa bima makara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zan baka labari ba sai dai abinda annabi ya ba mu labari sai ya kawo wannan labari fa qala shi hadisi sai yace bainama ana amshi a wata rana ni ina cikin tafiya idan sami ta sautin sai na ji wani sauti min sama'i daga sama farafa'tu basari yayin da na ji wannan sautin sai na daga idanuwa na sama a wancan riwayan fana zar su an yi ni wa an shimari ina ji wannan sosu sai na kalli damana da hagona wa an amami wa an kalfi daga bana da bayana sai da malakun da ne ja a ne da shira ya ce ga wannan mala'ikan wanda ya zo mana a wani shira jari su yana zaune ala kursi yana kan kujera bayi da sana'i wal abu sama da kasa wannan kujerar ta ke. Faro aiktu sai na ji tsoronsa fara gatu sai na dawa fakultu zan nilo ni, ku lullube ni, zarar Allah ta’ala sai Allah ya saukar da ya yi almuddasir ya ke mu abocin mayafi wanda yake lullube mayafi, kun fa’an jirka ta shi kai gargaɗi. Ila kaunihi ta’ala har zuwa ga faɗin Allah su wani wata ala, rujiza ko war rijiza duka ruwayo sun zo, fa game da kuma ka ƙaurace kaurace musu. ana tare da mu yanda labarin yake a lokacin fahimiyar wahyu sai wahayi ya zo da ƙarfi can hadisin da muka gama ai wafatar alwahyu ko wahayi ya yanke to dawo wannan da ya yi sai ya zo da ƙarfi shine hanyar wahayi idan ka ji an ce hanya wato ya yi ƙarfi ne idan ka ji kana karanta littattafai magabata suna tattauna matsala wata sai ka sun ce hamiyar wasi yanzu yaƙi ya yi ƙarfi wato yaƙi an yi gumurzu wajen yaƙi wajen matsala ce to suna nufin ishtaddal alharu. sai wahayi ya yi ƙarfi da ya dawo wata ta ba a sannan sai dinga sauka baya yanki ya sa wasu malamai da suka ce ai hamiya da ta ba a can su ma'anin su daya sai wasu malamai suka ce ina sai hanya yayin da ya dawo sai dawo da ƙarfi wata taba'a kuma bai ƙara yankewa ba wani na jin shi ne taba'a yana zuwa wani na jin tsaye mun riga mun yi tauzihin wannan hadisi kun ga anan jabir ya ce la ukhbiru a wata riwaya kamar yadda ya zo cikin sahihaini illa bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai ba zan baka labari ba sai abin da annabi ya bada labari cewa annabi ya bada labari ga cikin sahihaini al-muslim شيء ممكن توزيعه وهم فرقوا الدنيا على القرآن فكرة جسم ربك الذي خلق باين ينشي وانسى وانا تقارب صفر واشين يا عيوان وانا الشيء جديد كما المسك تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح تابعه دمير ينا كوما موا ها هو الحديث هو نراوي a ku afko zihni wasu ni ina koyarwa haka nake tafiya ina koyarwa da tambaya in cewa shin ana tare da ni ko to hmm? taba'ahu wannan ana shi ake ce masa muna da mutaba'a guda biyu mutaba'a tama da fasila a bangaren mustalahul hadith mutaba'a tama idan ya kasance ruwa sun yi mutaba'a sun karfafa wannan riwaya su ma sun ruwaito kwatankwatinta daga farkon sanadi zuwa ƙarshe ana kiranta tama, idan ya kasance daga tsakiya ana kiranta ne kasira to wannan asalin wannan sanadin kamar yadda muka yi bayani shine sanadin Yahya bin Bukayr al-Maqsuri hadisin da muka karanta da aka wannan tabahu Abdullahi bin Yusuf da Abu Saleh sun yi mutawa sun yi sun yi mutaba'awa Yahya bin Bukayr wato su ma sun ruwaito wannan hadisin daga Layth bin Sa'd daga Layth bin Sa'd ma'ana kamar yadda Yahya bin Bukayr ya ruwaito daga Layth bin Sa'd su ma ruwaito daga Lais bin Sa'ad ina fata ana tare da ni sai saiwa wa tabahu Hilal ibn Raddad an Zuhri shi kuma Hilal ibn Raddad tabahu yayi mutaba'an wa Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl an Zuhri kun wannan mutabara ita ake kira ne ita ake ake kira kafira wannan duka mustalahat ne na hadisi ya gamata ku kiyaye ku fahimce su mutaba'a tama da mutaba'a kafira wannan yana karfafa hadisi yana karfafa ma hadisi kansu kamar yadda za mu gani a mustalah da muke nan gaba insha Allah ta'ala wa qala yunus ibn yazid yunus ibn yazid yake cewa yunus ibn yazid wa ma'mar bawadirhu فرجع ya رسول yarjifu fu'aduhu a wajen fu'aduhu bawadiruhu maimakon fu'adu to wannan bawadiruhu ita ce soka wadda ke tsakanin kafaɗan mutum da da wuyarsa a taƙaice dai duka abu ɗaya suke nufi ne zuciyarsa an gane ko ma'ana tsofa wadda suke tsakanin kafaɗa da wuya ita ce dai zuciya ke nufi wannan yunus ibn yazid tare da ma'amar ma'amar ibn rashid al-yamani wanda kuma ne babban malami na hadisi wanda ya rayu a kasar yaman wanda abdurrazzaq al-sanani rahimahullahu ta'ala yake cewa na karbi hadisai wajen hadisai dubu goma wajen wa wajen ma'amar ibn rashid al-yamani dubu goma sannan wannan ma'amar ya karbi karatu daga wasu daga cikin tabi'ai ire-iren su eh, da tabi'ai da su ba'u tabi'ai ya karɓa wajen su ayyub da su ire-iren su yahya ayyub da su ire-iren su ammar ibn dinar da da sauransu wannan gabaki da ya yi karatu wurinsu wanda kuma lokacin da ya zo yana da tarin karatu eh, yana da ilimi sosai a lokacin sai yan kasan yaman suka ce wannan bawan allah bai gamata mu bari ya fita daga yaman ba an gane ko yau suka ce tarsiru rukubatai ba sai wato ku yanke masa gwiwoyinsa kun san ya ke nufi da gwiwoyi shi shine zawujuhu wato ku aura masa mace sai suka aura masa wasu malamai suka ce yar sarkin garin na wannan lokacin to tun daga wannan lokacin ma'amar ibn rashid lamani ya iya shiga daga kasai na wanda zai zai da karshe din ya fita ya yi rashida wannan malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin tabayyar riwaya su mu tabayyana hadisan da ya bada labari yana cikin yaman da za ka samu hadisan suna da ƙarfi sosai saboda ba su san da suna yaman amma duk hadisan da ma'amar ya bada labari bayan ya fita daga yaman da za ka ga hadisan akwai buƙatuwar a yi tasabbucin su saboda littattafansa ba sa tare da shi wannan da yana ɗaya daga cikin manya-manyan ah, malamai na hadisi na Amr ibn Rashid Yamani wanda ya yi karatu wajen wasu malamai sun ya sun zo sun yi karatu wurinsa ah, shi ake kira riwayatul ah, al amir al nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu ya sa mu abin da muka fada albarka wanda kuma muka yi kusa ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh